وأبصر فسوف يبصرون kuma ka jira su su waɗannan za su jira abin da zai same su na azabar Allah da uƙubarsa.